kuma rika cewa abin nan eh, a rika cewa ali munafiki a rika cewa ali kaza kaza saboda ma wasu suna gaya masa wannan haka kami a wani ali mutumin kirki ne a wani ali sahabi mai babba wanda in ambace shi aka masa addu'a Allah ya kara yarda da shi amma duka zama abin abin ana ana kara satar da shi shi'a ne cewa ku sani fa ba su ga irin abin da suke gaya wa Ali ga irin abin da suke gaya wa Ali ga irin abin da suke gaya wa Ali na wadannan maganganu Hawari ga irin abin da suke gaya wa Ali ga abin da suke gaya wa Ali na ban fahimci a matsayin mana da suna gama ita da wannan ba wata cewa kowace suke yi suna daga cikin ƙungiyoyin abin da musulunci wanda suke masu kure sun da kan fasikantar da wani sahabi musamman babban sahabi kamar Ali na Abi Talib ko sun kan fasikantar da suna haɗin maganganun da suke munana amma ko da gaba ɗaya ba ku yadda mai da ba. Idan ku kuna da hujjar da za ku kare kan Aliyu da Abi Talib cewa shi ba fasiki ba ne, cewa shi ba munafuki ba cewa shi ba kafiri ba ai wa'annan hujjojin da za ku kafa wa nawasib da kawari domin ku da Aliyu da Abi Talib wa'annan hujjojin ai su za a kafa muku ko kanku domin a wanke Abubakar da Umar cikin sauƙi. wannan shi ne yin magana amma gaskiya kamar da nace shi ne wato sun yi amfani ne da usulubin mutumin da zai kafurta masu sallah ya ce Allah ne ce fa wani lil musalli ba tare da ya karanta ayoyin da suka gabata ba ko kuma ayoyin da suka zo an wannan aya wannan ko ba daidai bane masu ilimi ba sa wannan shi ya kawo ce ni na tuhumar wanda suke husuma da ni da suka yada wannan abin ko da shi'a ne su ko ma wani irin abin da aƙida ne suke da shi ina fahimtar ba mutane ba ne masu ilimi sosai amma masu ilimi sun san wannan al'amari a cikin kuma da ba su fahimci cewa wannan magana ce ga inda aka ɗauko ta maganar nan tana nan a cikin sai ana ganin ta ko ta ina da zama kawai nan shi ne hujja da zai sa ko a zagi yanin ko a kushewa ibrahim jami jami a kawai nan ina ga inda suna da ilimi da kuma ta gusu ba.

والانشقاق الأولى والانشقاق الأولى لعثمان تصورات عقدية ولا شيء لدينا شيء لدينا عن السنة kuma shi ne za a fahimta a wannan karatu da an ɗauko shi cikin adalci daga farkonsa har ƙarshensa ba tare da an jijjiya shi ba. Wannan kuma shi yasa ce muku shirye muke in kuna bukata a wannan rediyo a karanta muku wannan magana. Insha Allah. da murya ka in kuna bukata ko a karanta larabci ko kuma ana karanta larabci ana fassara ko kuma a karanta ta da hausa. Masha Allah. Wanda da yake bukata ba haushin da yake da larabci ne dai zai ga abin da ke rubuce a da larabcin a asalin littafi. Masha Allah. Mun gode dokta Allah ya sata da alkhairi. Za mu dace online kuna sauraron mu on Kibla FM website mu www.kiblafm.com. Assalamu alaikum. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah da kuwa da yinki sannu dai da aiki sannu ka dai to Allah ya Allah ya kiyaye ku amin amin eh, suna sunana sunana Sala kira daga Saudi Arabia a Madina masha Allah masha Allah so malam Sala kana live on Kibla FM a Sheikh Dr. ya wato Ibrahim Jalo Jalingo shi kuma yana tare da mu ana jin ka mutan duniya bismillah da farko sai in ina roƙon Allah Allah ya tara ma malam lafiya kuma Allah ya ja kwanukan mala Allah ya sa ma albarka cikin abin da yake amfanar da mu amin ku kuma kida ya sai Allah ya kare ku amin eh, babu shakka muna fara sosai da ka ba malam dama da ya zo ya ya kwanci wannan shubuhan da ke tare da al'umma baki daya tawa'un yan shi'a da yan sunna baki daya wayanda ke suke tare da wanga shuba mala ya zo walwali abin da ni nake son yi magana a kai eh, bisa ga abin da malam ya ce hmm. babu shakka malam ya ce wannan zattutuka yana cikin littafi ni na minhaji sunna na sheikh islam dantaniya wanda yake sheikh yana dauko maganan wasu jama'a ne wa'anda yake suna zagin sahabbai kamar nasibawa da kawai shere musu raji babu shakka sheikh islam kamar yadda an ka sani irin hidiman da ya ba Eh, ya kare sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kusan a ce Sheikh Islam yana da littafai da ya buga don kare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam eh, su sayyidina Ali da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam da matan sayyidina Ali na na Fatima da sauran ƴaƴan sayyidina Ali Hassan da Hussein shi Sheikh Islam bin Taymiyyah yana da littafi musamman da ya buga yana kare wayannan gida. Kusa zai wahala a ce Sheikh Islam bin Taymiyyah yana tuhuman yan gidan alul bait inma addinin shekul islam yake nufi kamar da malaye na tanki yani ya nakalto maganar mutane ne yana musu raddi kuma da cikin Allah da muna so mu safa da ai kokari a samu wannan kafetin a buga kowa ya fahimci tun farko al karshe saboda haka malamin musa Jafar Allah ji kanshi da rahma an samu irin zattukan shi haka na'am suna kan live ana jin ka bismillah malamin mu shek Jafar Allah ji kan rama yana da wasu zattukan da yi yana ba ma yan a raddi game da batun temporary marriage yana ba su raddi shi yana nakalto dalilan su yana bayan raddi sai an kan yanke wannan gaba inda yake jawo aka ana yarda da shi duniya gashi malam Jafar ma kamin ya mutu ya yadda kaman temporary marriage yana nan cikin addini yan su da sai yasa ire-iren yi wannan zattuka yana gudana kan malumman sunna kwarai da dama sai na roka misa fuad a kukarta shi dan wa da ya kira daga can Najeriya a kukarta a samu ba da wannan filfin nan ya so a dora shi kan Kibla FM kuma mutane su amfana kuma Kibla FM Allah ya kare ku da mu da su duka Allah ya nuna muna gaskiya gaskiya ce mu bita kuma ya nuna muna karya karya ce mu guje ta saboda wallahi babu wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muna duke wa'annan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn ke cewa Allah ya dubi cikin zukatan bayi doron kasa ba cikin kamar babu zuciyar da ke ya salkaka yawan ku ake zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai zabe shi da addinin musulunci da manzanci ya zo ya isar Allah ke neman mataimaka ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dubi zukatan duniya baki da ya ga kamar ba wa'in zukatan da ke ya salkatu da kawai zukatan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Bakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in da sauran sahabbai baki daya musamman wayanda jama'a ya ambata shi yasa mu a akidan itikadi ahli sunna wal jama'a sahabbai duka udun su dukansu mun yadda da su domin Allah ya yadda da su kuma Allah ya ce muna cikin alkurani wa kullan wa'adallahu al-husna duk sahabban baki da Allah ya musu zattarin aljanna to ni da kai muna da wani abin da zamu ce da wayanda Allah ya ba su aljanna babu da abin da zamu ce sai dai mu kame bakin mu to amma abin da ni na fahimci ne idan mutum ya gano kaman eh, ya yi sata sai yana neman hujja kanka to sai shi ma ya ari wani abu da yake zai dora idan an zo a ke ma kayi ni ma ana yi ba matsala to irin shi kenan ce sai Allah ya dora mu kan gaskiya mun gode ko da musafa da Allah ya kiyaye mu amin mun gode dan wa da ya kira from Saudi ya yi maganganu da dama da kuma da to um, Ah, brilliant muna so muna jin views hakan ka ko hana kawo naci cikin topic za mu back to the phone line ah, ko da call assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hasan ki magana bigin fari da kai shekh fawad barka da Masha Allah Sheikh hasan kana labin Kibla FM barka ah, Sheikh Dr. Wato Jalo Chalingo yana sauraron kalmutan duniya. Bismillah. Masha Allah. kana lafiya ya jikinka na ga mura ya kiya maka wani Allah ya bar mana kai Allah ka saka ka jima amin Kana na san sai shi maka addu'a zaka ka jima insha Allah ka samu na 50 haka ko wani 55 ka tara kan wani ai yayi ko insha Allah Allah ya kara mini fi haka nan insha Allah a hamsin kuma a kara eh. ya fi hamsin ya eh, fi haka nan don mu yi alhairi insha Allah wasu da ayyana to khairun laka min al-ula fa sai ya fi nan fa eh addu'a insha Allah insha Allah eh <coughs> Masha Allah, to shehu Allah ya saka mai da alheri. Amin. Allah ya biya shi. Amin. Allah ya mun murya wanda yake murya mai albarka. Masha Allah. Dukkan wani bawan Allah ya kaji muryarsa ka san wanda na Allah ne. Hmm. Allah ya bar mu na shi, Allah ya bar mu na shi, albarka annabi albarkan Qur'ani Allah ya bar mu na shi. Amin. Tambaya na zuwa ga wurin shehu shi ne eh, wasu tambaya zan yi guda biyu. Mm-hmm. Wannan tambaya ina son shehu ya yi mana bayani tun da abin ya zo ya zama kamar batu ne na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ya kawo cewa wasu suke kaza wasu suke kaza hmm. kamar yana zuwa ga shehu ne mutum ne musulmi ne amma ya yarda da Qur'ani kadai bai shakkan Qur'ani ba amma a cikin hadisi yana shakkan wasu hadisai ya matsayin shi a musulunci hmm. tambaya irin shi kuma na biyu zuwa ga shehu mutum ne ya yarda da hadisi duka amma cikin ayoyin Qur'ani yana da wani shakkan da ya biyu ya kuma matsayin wannan musulunci da ya biyu iri guda nake son shakka game mana bayani duniya na sauraron ka ci wannan murya mai albarka kuma mun san shehu zai muna adalci ya mana bayani wanda yake duniya za mu gamsu da shi Allah ya saka mai da alheri Allah ya biya shi amin kuma na kuɗi kuma lafiya wannan muran ga Allah mun na ruwan rokan ka barkan Qur'ani albarka annabi Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya kana zai siya saboda jama'a na kai na gode shi mun gode dan wa Sheikh Hassan ya kira from uh, France uh, yayi tabi guda biyu za mu bari Sheikh Dr. Jalo Jalingo ai masa bayani bismillah doctor to alhamdulillah a farko dai musulman kwarai zai yi imani da cewa alkur'ani wahayi ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wahayi ne ma'anarsa wahayi ne lafazansa sannan kuma zai yi imani da cewa magandarar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato sunnar sa ita ma wa'ayi ce daga Allah sun karke zuwa ga sa na ma'ana amma lafazan abinda maluma suka ce ba dole bane ya to wahayi ne amma ma'anar wahayi ne saboda haka musulmin ce zai yi imani da alkur'ani mai girma cewa gaskiya ne zai yi imani da ingantattun sun manzon Allah kuma magana da za a sa hadisin da duk ne wani abu ne sanannu akwai ilimi na musamman da yake kunkunci wato hadisai har kai da cewa wani hadisi ga irin darajarsa ana kiransa ingantacce ko ana kiransa mai kyau ko ana kiransa duk dai da sunaye kamar da aka sani cikin ilimin musalawar hadis da kuma ilimin rijal. To saboda haka kowane babba wani ya ce ya yi imani da alkur'ani amma kuma akwai sai da bai da su ba mene ne hujjarsa na cewa bai da wannan sai ba bayan Allah madaukakin sarki yana gaya wa matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kunna ma yutla fi kunna min ayatin lahi wal hikma ya ku matan Annabi suna ma yutla fi kunna abinda ake karantawa cikin gidajenku cikin ɗakunanku ma'ana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku min ayatin lahi na ayoyin Allah alqur'ani kenan wal hikma da kuma hikima kyakkyawar magana kyakkyawar zance wato shi ne bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi domin dukkan maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi maganganun da suke da hikima suke kuma ɗauke da gaskiya waɗannan su ne hadisai ko da ya ƙarin bayanin kan wata aya sai ba da labarin wata kissa da ba cikin alkur'ani ta zo ba wannan suna ake kira hadisai Allah ya abin da ake karantawa nan maganganun da ake mai hawa da annabi yake wa matanka ta yake ambata musu yake hurta musu ayoyin alkur'ani haka yake hurta musu sunnoninsa sanin musu alkur'ani wani yake ya kai ai ma aka ce ba kai hadisi ba na'am hikima da ake karantawa shi ne hurucin annabi domin duk maganar annabi gaskiya ce duk maganar annabi hikima ce ba mu a cikin abin da annabi ke cewa kenan da alƙur'ani da hadisan masu Allah sallallahu alaihi wasallam duka wahayi ne da musulmi kirki zai imani da su ya amince da su babu hujjar ya ce zai bi da alƙur'ani ko da wasu sashin hadisi amma ban da wasu alhali kuma inganta su ne a duka ka'idar da maluma suka kafa ya tashi wato hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi mai babba a ce wani ya ce ya yi jiya hadisin masu Allah sallallahu alaihi wasallam amma cikin ayyukan ta akwai ayan da bai bi ita ba ya alhamdulillah wannan laifi ne babba an yahudawa ma sun yi shi wurin Allah kuma an kira wannan laifi nasu an ambata shi a gidan musulmi domin musulmi su guje wannan laifi Allah ya ce ba ta nuna za mu kitabi ta kafaro na bi babu amma da za mu mana tsare dalika min kun illa khizin fil hayati dunya yanzu za ku yarda da sashin littafi sannan kuma ku kafa cewa sashi ai babu kakayya ga wanda ke wannan face sai kashi daga nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama za a komar da su zuwa ga azaba da su take mafi ko mai tsananin raɗi. Saboda haka ba daidai ba ne ba musulmi ba wa wannan musulman kirki ba wa wannan musulman kirki zai yi imani da alkur'ani da tsayin Allah domin akwai wani abin da bai fahimta ba ko kwalwar ka baka sai da ganewa ba Allah ke kakkalu alal dukkan in kuntum la ta'lamun ku tambayi malama idan ba ku sani ba sai kuma ku bayani wannan shine gaskiya ne, na fata Allah ya taimake mu Masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alhairi Dr. Jalo Jalingo. Za mu back to the phone lines. Kuna sauraron mu Lavon Kibla FM suna na Fuad Umar. Salamu alaikum kola. Alaikum salam wa rahmatullah. To ne sunanka kuma daga ina kake kira? Um, sunana Faruk na kira daga Bronx, New York. to masha Allah Sheikh Faruk daga Bronx New York shi ke kira uh, Lavin Turba FM Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingu yana tare da mu on Kibla FM a uh, bismillah Sheikh Faruk Masha Allah to muna eh, gode ma Kibla FM da suka kawo wannan shiri kuma muna gode ma malam kuma da ya amsa kira na Kibla FM Nam, saboda yanzu wato ya warware zattutukan da ya yi to kuma wannan zattutuka da malam ya yi kan imamu ali alayhi afdalus salatu wassalam abu ne mai wuya sosai kwarai gaske malam ya yi ya barranta kanshi da wannan maganar da ya yi kan cewa ba yana nufi da eh, bakar magana ne kan imamu ali ba ya nakalo magana ya ibn taimiyya ne kuma gaskiya damun zata malam zai kawo ainihin yadda ya soma maganar. har yi zai kai inda gaban da aka yanka wannan makta'an nan aka yi magana shi ya warware ma mutane saboda ya yi ma mutane kile abin da ke cikin wannan audio da muka buga last week ni na bada wannan audio aka buga kan program da muke yi malam ya faɗa cikin wannan audio nan sarakatan kowa ya ji kan cewa idan wato yan shi'a suka zo suna zagin imamu eh eh abubakar da sauransu kai ma sai ka eh, yi haron na wasif ka nuna musu hankali ka gaya ka nuna musu cewa imamu alifi dama munafuki ne kaza ne ya dinga fassarin zatutuka to wanga maganan da malam yi ya barranta kanshi ko ya jajikin shi da wanga magana abu ne mai wuyan gaske amma ya janye wannan magana ko ku a yi ma mutane bayanin da wato an kunna su za su dauki wannan maganan nan sosai saboda magana ne mai nauyi kwaran gaske maganar da ya yi yana cewa wai yana cikin maganar ibnu taymiya ne maganar ibnu taymiya kuma ba hujja ne akan musulmai ba wannan maganar sa ne ba hujja ne akan duk musulmai ba saboda malumma da dama sun masa rudud sun masa raddi kan littattafansa da dama da ya buga shi yasa zai ibnu taymiya ya yi irin wannan magana kuma ibnu taymiya ka'ida na ilimi ya kamata da ibnu taymiya ya nuna inda khawarij suka ce imamu ali kafuri ne ya nuna cikin minhajus sunansa guda guda saboda mun karanta ya nuna inda eh, wato khawarij suka ce imamu kafuri ne munafiki ne kaza kaza ne har amma yin ya bai nuna ba kuma wanda ya tafi cikin littafin dr eh, eh, Bashar salim shi ma bai fari wannan ba bai nuna inda khawarij suka yi wannan magana ba sai sa da malam zai yi magana ya kamata ya nuna muna ga yanda ibara ibnu taymiya an nan kibla ya sam an kawo malam yazo ya warware ma mutane magana a duniya ya kamata malam da yazo ya tabbatar da abin da yake fari ba zai ce mutane su raja alitafin minhajus sunna annabawiyya ba fi nafsi kalamin shi'a al-qadariyya na'am wannan littafi minhajus sunna yi ma malami muhallama hilli rabbi ne kuma zaka ga allama hilli na magana annun dama ibnu taymiya bi annuwa daban saboda ya tozartar da yan gidan manzon Allah idan da akwai lokaci da mun tabbatar zattukan da ibnu taymiya yayi mayan gidan manzon Allah kuma da mun so da mala ya bamu jawabi akan wayannan zattuka in yabo ne ko ba yabo ba bane kan rubujin da ce wai yana yi ma Allama Hilli al'ari Allama Hilli bai wannan magana ba ma aslan sai sa malam ya kubutar da kanshi kan wannan magana kawai nashi ne kawai ya janye maganan nan ba kurun ya zo ya ce muna yana cikin littafin Ibn taymiya ba yana cikin littafin Ibn taymiya wannan hujja ne akan ku a hujja ne akan sauran musulman duniya duk gaba daya ba na'am shi yasa ina da guntun maganar da na'am shi Faruk insha Allah zan zan baka wani follow up ina son baka follow up tuna mu bari doctor yayi magana eh kace wai kace wai ah inde yana ko yana cikin littafin nan ne shi da ya janye ah could it be understood kaman kari ya repeat abin da ke cikin littafin ne ko me kake nufi ina so ka clarify eh ne muna yana cikin littafin eh, ibnu Taimiyya. ibnu Taimiyya ya fada wannan saboda ibnu Taimiyya ya ga tutukan ma da suka fi wayannan ibnu Taimiyya ya yi wannan ma hujja ne bisa akan su wannan ba hujja ne bisa akan musulman duniya ba da ke nuna cewa mutum kai ma za ka iya ka hare harshen nawasib ka zo ka nuna ma shiyawa hankali sai kai ma ka zage imamu ali saboda ka nuna musu a hankali wannan hujja ne a bisa kansu ba hujja ne a bisa kan sauran musulman duniya duk gaba daya ba maganar da muke fadi kenan hmm. Na'am, masha Allah, Sheikh Faruk, insha Allah shi dakta ya yi bayani, ni ah, ya yi bayani maganan bai kai da duk sai kai ba, ka kira back insha Allah. Na'am. Karshen maganar da dai malam ya ce wayanda suke yada wannan zatutuka wato wayanda yake rashin ilimi ne, wayanda ba su da ilimi suke yada wayannan zatutuka. ɗanyen malam da ya kai a gunmu magana ne da dukkan musulmin kwarai iya ji wannan magana zuciyarsa zai tashi sai samun zata malam zai zo ya janye wannan magana ko kuwa ya kawo ainihin magana yadda ya fara an yi zo kai a wannan gaban nan da shi yake nuna cewa an yanki hmm. to lokacin shi ma mutane wada amma magana ne gashi nan an yanke magana ta ce an yanke magana ne amma ba baka kawo mana ainihin magana yadda ka fara har zai kai wurin ba balle mutane su gano cewa a ba kana nufi mutane su je su yi aka nan bane al'ali cikin wani na mun ji shi clear sarakatan kan cewa ka ce ma mutane su hare alshin dan nawasib su nuna ma yan shiya hankali ka jero wayannan zage zage hmm. sai sa maganar da ke ciki kenan kuma wallahi mu ba jahilai bane mun karanta mun kuma dukkan abin da kuke fari mun sani in kace ku na suwa kake nufi kace mu suwa ne ne mun nan mu da muke yada wayannan audio sun nan okay wayannan ba ma wai jahilai ne da sauransu kuma alhamdulillah mu ba jahilai bane mun karanta kuma mun fahimci dukkan wani abin da muka karanta insha Allah Na'am. Yasa in zai ba da jawabi ba mu ji dadi ba jawabin da shiga ba mun komo kuma insha Allah. no problem. Mun gode Sheikh Faruk. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Kuna sauraron mu Kibwa FM suna na Fado Umar. Sheikh ha bismillah duki abin magana a yi bayani. Bismillah. Wato ina ga abin da ɗaliban ba ka zuwa su yi zagayawa abu guda wanda ya ce masu sun hmm. ah, Su ɗan suna da cewa kawai suna kafa ta ne na kwale. Ba ka ɗauka ka ka ɗauka ka Ina ga wannan babu wani mai musu wannan sai jahilin ɗan shi'a wanda bai san tarihi ba. saboda haka ba dukkan musulmin duniya ba ne suka yi da musuluncin alim na abu talib ya zan duniya akwai daga cikin musulmi wasu ƙungiyoyin musulmi da suke kafa ta alim na abu talib daga cikin akwai kawari akwai ƙungiyoyin musulmi da suke fasikantar da alim na abu talib ko na su ne na wasi saboda haka ba dukkan musulmi suka yi da musuluncin ka ba kamar da ba dukkan musulmi ne suka yi da hukuncin abubakar da umar ba waɗannan kwaku ne shi'a so a wurin su abubakar da umar kafirai ne munafukai ne ko kuwa da suna mun bi da dukkan sahabbai mun yadda da alim ba da talib haka da wani ne da ya ce dole sai na ce ni bai yadda da alim ba da talib ba bai yadda da musuluncin ka ba amma ina ga ai mai hankali ba zai yi wannan ba ko dan shi'a yanzu idan ka zo kake dan shi'a misali eh? misali wani wannan littafin shi'a shi ne littafin alkali na da cikin wannan littafin shi'a babban malaminsu mai suna muhammad alkuleni ya yanko cikin littafinsa mai suna alkafi domin mutane su samu sauƙin karantawa su dubi zanen na kusa shafin ɗari da ishirin da biyar ya yanko daga musan kabini cewa an tambaye shi motar karu wani ga abubakar umar ya yace su kafurai ne arar Allah da mala'iku da mutane gaba ɗaya su tabbata a kansu wallahi babu wani abu na imani da ya shiga cikin zuciyarsu sun kasance wasu mayaudara ne masu kokonto munafukai har dai mala'ikun azaba suka ɗauki rayukansu zuwa bigirin ƙasƙanci cikin gidan zama. Wannan magana ce da take cikin littafin alƙafi, littafin alƙafi littafin ne wurin abin da kan mutanen shiya. Saboda haka babu shiya da zai mutu cewa ba ta kafurta, a da ba ta kafurta umma. Babu shi ne a gidansu, shi ne ke ciki a gidansu. Babu wani kawarin da zai mukan cewa aliyu na abu dalib ba kafiri ba ne ba rubuttu ba ne babu wani kawai da zai musu wannan saboda haka ni inda aƙida ta ne kuma na kafiri na abu dalib ne ni ma zai yi kirari ko ba wani abu ba Allah ya kawo da ba Allah ya wani saboda haka ina ga bayanin da na nan bai kamata wato ne ce ya samu tsoro ba kuma ya ce muku wannan magana ba magana ka ba ce magana ce ya ɗauko cikin nan ma da kan abin da ina kai ya faɗa ba aqidar kawari daidai ne ko ba ne ba wannan shi ne gidan su da suna wasu dai ne gidan su ko ba gidan su ba wannan ya iya ya masa wani lokaci cikin a tattauna a ga ina kai ya kai ya yi wa kawai ba ka kafurta ne ma zai ɗali kai ya yi wa wasu ba ka fata kankar da ne ma zai ɗali sannan kuma zai zama wani kafin ne daban mai zaman kansa. insha Allah. na'am. Masha Allah mun gode Dr. Jalo Jalingo kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Omar za mu je kan phone line mu doki another insha Allah ah, mu ji mai shi zai kamuna salamu alaikum kola yawa wa alaikar salam yan kuri sunanka kuma daga nake kira sana kabiru abdulkarim daga kano najeriya sharaɗa kwanar ganduje to kana nan tare da mu live kan kibla fm bismillah dr najinka Allah ya taimaki wannan gidan rediyo kuma Allah ya ƙara basira. Amin. A dakta kuma Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi irin abubuwan da ya kawo a yanzu mun yi shi mun ji amma abin da ni nake so na ce a gurguje wato abin da dakta kunne wanda duniya ta ji ɗin nan wanda aka yi masa yan aka yayyanke aka jajjona ɗin nan. Malam ya kawo complete ɗin karatu ko kuma waɗanda suka yayyanke ɗin nan su dawo da complete ɗin karatun a ji abin da ya faɗa. sannan idan harshen malam ya tabbatar da cewa ya faɗi wannan ya ne ma'afukwar Allah da ta mutanen da suka ji wannan al'amari sannan kuma a koma baya mu musulmai ne dukanmu muna so ne mu koma ga Allah mu samu rahamar Allah mu shiga aljanna ga baki ɗayan mu saboda haka wannan rubuce-rubucen littattafai da suka rubuta wannan abubuwa da aka ce sahabban manzon Allah sun yi an samu sabani kaza an samu sabani kaza ya kamata mu duba mu masu karatu mu tsaya mu gani me wannan karance-karance yake koyar da mu sallah yake koya mana ko ne yake koya mana an ce ana zargin mutanen sayyidina ali sun kashe sayyidina usman an ce ana zargin wayanda suka kashe sayyidina abubakar a sayyidina umar mutane wasu daga cikin musulmai ne to wayanda suka rubuta wayannan abubuwa da aka zo ake ta faɗi din nan akan sahabbai har wasu suka ga cewa bari su zagi wasu me amfanin wannan masu rubuce rubucen me hikimar su me suke so su koya wa mutanen da basu zamani da su ba na na abubuwan da za a zo a koya a wannan shine ni abin da nake so malam a ya jan hankalin mutane akan abubuwan da mutane suke ta karantawa tun nan ake ta kuɗi a kan sahabbai sun yi kaza wanda ni ne magana kwanakin baya akan makaranta irin ta manzon Allah a ce an wayi gari daga barinsa duniya sun zo suna faɗa har an zara takobi za a fille kan matar manzan Allah wa'annan mutanen ni a waje na ba ba habban manzan Allah ne suka yi wannan aiki ba saboda haka an yi rubuce rubuce ne kawai don araba kanin musulmai saboda haka musulmai ko a ina kake kawai ka koma ga Allah ka watsar da wa'annan maganganu ka rungumi dukkan wanda yake cikin da'irar musuluncin nan kai masa fatan ya koma ga Allah lafiya kai ma kamar yadda suke fatan ka koma lafiya assalamu alaikum <laughs> masha Allah ah, wa alaikis salam wa rahmatullah <laughs> ah, kuna salarin makan kibla fm suna na umar dakta na ce kaji ah, dan wada kira daga kano a najeriya an mishi bayani mutan duniya mu ci amfani bismillah kaji abin da ya faɗa duk da ina ya haɗu ne da kyakkyawar mazafa amma ai ɗalibai ilimi ba ka irin ba ka irin wannan magana eh, ba ka cewa yanzu eh, abin da aka rubuta cikin littattafan tarihi ƙarya ne ba ka faɗin haka don dai kawai eh, wataƙila abin bai maka dace ba ba a yin wannan shi kansa alkurani nan an samo shi ne daga wajen sahabban haka hadisan nan da suka tabbatar da musuluncin jama'a da sauran su daga wajen wannan sahabbai suka suka abin nan amma dai malama sun sanya ka'idoji ƙa'idodi na ilimi da na son zuciya ba kai da za a iya fahimta wannan labari daidai yake ko wannan labari ba daidai yake ba saboda haka haka ake yi a ilmance Masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alhairi. Sauran muna kaman wuraren 15 minutes mu wrap up. Wa'anda ba mu samu mun doki course ku ba insha Allah. Kibla FM mun sake dawowa mu kawo check dr jalo jalingo don mun dawo da shi kun samu chance ko kuma ku zo ku engage shi za mu ba da phone line salamu alaikum ki a couple of more callers she mu mu pause wannan course na tun bari shek ya summarize wato delivery presentation ya ba mu closing remarks da yake ya ya yi hakuri ya ba da bayanan da dama amma college da dama in kun ji kiransu za ku ji suna cewa kaman ya kamata a samu wato cikakken maganan sa'annan kuma shaki ya yi magana kuma kan tafakin nan da kyau ya bamu wannan linzafan nan ya zo ya bude littafin nan ya karanta muna ne ke cikin littafin nan ne ke cikin wannan littafin nan za mu ci another caller salamu alaikum caller na alluwa volume bayan nan kana ji wani radio bayan nan yana shigowa cikin yana ba mu feedback a alluwan shi to salamu alaikum na'am salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah sunanka kuma daga nake kira salamu alaikum wa alaikum salam bismillah suna da kuma da ake kira salamu alaikum to wannan caller nan na ce um, second time kenan da yake samun wannan problem um, no ba mu san dalili ba domin on our end komi ya yi ya ce clear um, <clears throat> doctor wannan littattafan shi malamin da wannan babban malamin da ya kan ibni ibn ke kenan littattafan nan uh, shi na matsayin wannan littattafan na cikin addinin mu put da na matsayin wannan ababen da shi rubutan cikin addinin mu domin so yawa ina jin mutane ku suka abu ya zafi sai sunan shi ya shigo ciki rubuce-rubucen shi na matsayin shi shi ni addinin mu me yake ya fadar da mu subhanallah ina ce mun lusa ah, sheik za a kokari a zo da shi back ah, kunji ah, da yake Nigeria da kuma some part of Africa in aka kai wani lokaci ah, bin system na ya kamata a drop mai shi kuna a sake shigowa da shi shi sa <laughs> muna fama mu zo da shi back ASCC domin akwai so much more da zai zo ya karatar da mu shi sa za a kokari mu zo da shaika right away mu zo mu ci gaba da sauran wato maganan da zai bamu duk lokaci mu kuma ta kusa mun gama da wannan tambayan kaɗan mun mun gama wannan shiri amma mun dawo kuma mu zo mu shiga da mun zo da shi briefly mu zo mu mu gama dai wannan ya so mun gama za mu zo muku da subsequent uh, presentation with sheikh She sa <laughs> abinda ke cikin ne kowane da nashi take kan issues kowa na da take nan kuma the beautiful part ne uh, a ci gaba da sauran uh, tattaunawan yana da very important salamu alaikum Sheikh. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah to mun dawo sauran muna kaman 11 12 minutes sheik ah, kamar yadda nake tambaya da su nace shi wannan littafin ibn tamiya ah, wannan malamin nan so yawa so da yawa ana gadama shi sunan shi na zuwa cikin shi ana kira sunan shi kamar shi ya rubuta kaza shi rubuta kaza menene ke cikin littattafan shi na masahin littattafan shi kisha ne addinin mu me yake kara muna me yasa da make use littattafan shi for references ina so a ba mu bayani bismillah doctor kuma shi ne shekul islam ibn ne na daga cikin manyan manyan maluma na ahlus sunna waɗanda suka yi gwagwarmaya a ɓangarori da yawa ɓangaren jihadi da hannu da kuma ɓangaren jihadi ta hanyar wa'azi babban malami ne sosai saboda haka yana da rubutu rubutu da yawa yana da fatawoyinsa da aka rubuta aka tara yanzu sun kai wajen bayan talatin da wani abu wow ban da wata littattafan wanda ba ta cikin wannan fatawa da aka tara kamar mina da sunnatin da bariya. Ta kai dole goma sha hmm. saboda haka yana maganganu yana kare yana kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bayani domin ya nuna wato rashin kyawun hanyar da khawarij suka ɗaukan makawunansu ko hanyar da shiya suka ɗaukan makawunansu ko hanyar da masu tasawuf su ma suka ɗaukan makawunansu yana yin bayani kan wannan bukata dai shi ne domin da fahimtar da mutane ga irin hanyar بألف كألف سنة حنر النبي لكم حنر صعب أن الله صلى الله عليه وسلم فلن شنو بطلع يكي ليكي كده أما يكي ناس ليكي هنا ده أبو كان سنة ديها كده أبو كان سنة تكون جائرة تبان جائرة على ألف سنة كما سنة ايه فأكبر جاء ما كنا قطع هذا شنو كنا ما تردي سنة كما مرتزلة سنة كنا يلا مفردي كنا ما تردي كنا مفردي كنا مفردي kuma uba shi a da suka da sauransu kada za ka yi mutum ya kanin babban malami kamar yadda karan malama suke kuma zuwa nan manhaji suna da muka yi bayani ai littafi ne da yi kamar da na ga da yanzu yana rabbi da wani littafi da wani mutumin shi a yi alhimmi wanda ya kama da suna littafin manhajin karama shi kuma wanda ke nuna rabbi

to kawai allowa volum bayan na kuma uh, kaman kana ji bayan ka na shi yana bari hankalinka ba shi kan uh, current wato happening na kallowar shi bayan ya so ka ji magana sallaman mu yi magana salamu alaikum to kina daga ina na'am bismillah salamu alaikum na'am bismillah sunanka anas da kina daga ina to um ina ah, ci. to bismillah ana jin ka make uh, pointin ka bismillah na'am na'am ana jin ka daga Ghana Malalla, muna yin ma malam Fuad godiya na kwarai kuma da wanga kokari da yake yi wato jihadi a tabbatar da musulunci. Masha Allah, mun gode. Kaga eh, yana da wuya mutum kai wani zance shirin zancen da Dr. Jallo Jalingo ya yi ya kuma komo wai zai sani. Kaga mutanen da suke sauraron masu hankali ne. masu logic ne masu zurfin tunani ne ba ka zo ka yi zance kawai ka wuce a kyale ka ba mutane na analyze wato maganganunka dalla-dalla kaga yana da wuya mutum ka kira wato baban imama ali abu talib alaihi salam kafiri har ka sa cikin wuta wai hal bargon shi ma na tabbata a cikin wuta ka kuma yi wani zance a against Imam Ali suka zo kuma kana son ka defend yana da yana da wuya wallahi mu yarda da kai don ba ka yi ka zagi babana har ka ke da kai shi wuta ka zo ka zage ni kuma she ka zo zaka da wani yin irin za zaka yi sa'an nan kuma in dai batun sahabbai kuke yi sheku cewa ashabi ajma'in wato tsira ya tabbata ga sahabban shi duka ina son a yi hankuri a bani wato fasara cikin eh, Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu alal kuffar karshe shi yake wa'adallahu allazina amanu minhum maghfiratan wa ajran azim ko wato Allah yayi alkawali zai musu wato babban sakamako wasu daga cikin su cikin sabon sa da ke saban duka ba Qur'ani kenan wa'adallahu allazina amanu minhum wato Allah yayi alkawali da wasu cikin su to Allah ce kamar yayi alkawali zai ma wasu wasu cikin su gafara da sakamako na kwarai wasu cikin su to me yasa za ku abun ga za ku yi manzo Allah sallam ko ga kai kan sa ba ku ce wa tabihi ajma'in ban shi duka da daga Qur'ani da shi kamar wasu daga cikin su Allah zai musu gafara sannan ya ba su sakamako na kwarai So kaga eh, maganganun da Dr. Jalingo ya yi wallahi mun analyze bit by bit kaga niyan shirya ya zo ya zagi na Ali wallahi niyan shirya ya zagi na Ali kamar yadda suka zagi baban na Ali Abu Talib rafanin manzon Allah Allah aure ya ciyar da manzon Allah amma kun sa shi wuta kuka ce shi kafiri amma wanda ya shayar da wato wato eh, eh, wato eh, kurto wai wani mutum ya shayar wai wani kurto ya shayar da kare ruwa za shi aljanna amma wanda ya ciyar da manzo Allah ya shayar da manzo Allah wai kafiri ne in dai ka iya ka zagi babana wallahi shi ka zo ka zagi ni wani defending zaka zo ka yi kwallo ina ce kaji da malam jalingo ya yi na'am kwallo ina ce kaji inda shaki yake fada cewa kaman yana karantawa arafa wani littafi ne ba ka yarda da wannan ba ku ko ka yarda da wannan na'am na yi tambaya bismillah majmu'ul fatawa suke karantawa tukunan su yanka mai shi shi yasa malam jalingo zagin sayyidina ali da yan gidan manzon Allah kamar yadda suka saba ya zo ya yi ba wai ya zo yana defending to kala uh, na yi tambaya na ga na yi tambaya kolon uh, wato ya rajista na shi Fudus, uh, ina so shai kaji shi wai wato a ganinsa ba wani anya da za ka kafa cikin maganin nan wai ya ga alama kamar niyanka ne Ka yi ma sayina ali mummunan magaganu abinda shi ya gani kenan kuma ina so abinda ka ji a bakin wannan bawa Allah da ya kira ah, dan wa Anas